السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان نائمة أغني سبحانه وتعالى وليا يقام ديكم شيء تتراكيو على كل كان شر السنة مع الإمام الجرد العالي ونورا تتابع عليه وأن يوقف darasin da ya gabata a satin da ya wuce shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan misali inda ƙarshen da muka dakata da wula da ta'ala ya kawo bayanin cewa yin tunane game da sha'anin Allah an adam ya dawo yana cewa Allah shi ya yi sama Allah shi ya yi ƙasa Allah shi ya yi itace ko ya Allah yake wannan fikra bid'a ce saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa tafakkaru fil khalq ku yi tunane game da halittun ubangiji ta'ala wala tafakkaru fillah kada ku dawo kuna tunani game da shi ma mishin naku Allah wanda mun yi cewa biya dawowa kana tunanin ku shi Allah ya yi wannan zai kawo maka shakka ne kawai ya kawo maka aiki a zuciya to yau inda za mu fara a darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi a yau daidai gabar da al'imamu barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa wa wa'alam anna al-awwama was-siba'a wa dawaba Na ad-dharri wad-dubabi wan-naml kullaha ma'mura ولا يعلمون شيئا illa bi idnillahi ta'ala al-imam al-barbahari Allah ya shira ma yake wa alam fasani anna al-awama hakika awam nau'i na wari wastiba'a da nau'i na namun daji kamar ganin da kura da sauransu zaki. wadda wa da na awon zarri wa'inda suke kwatankwacin azarra wanzu babu da wa'inda suke kwatankwacin guda wannan da waɗanda suke kamar turuwa na yin hashara kula ta ma'amura dukkanin su umarnin su a kuma dukkan su ubangiji su ba hana wata yana umarta su kuma suna jin umarnin allah wala ya lamuna shay'a amma ba san komai ba illa bi idnillah sai da izinin Allah ma'anar wannan talibai ga baki ɗayansu dakkaninsu suna ƙarƙashin ta da niyin Allah kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umurtar su shi Allah shi ya zama da su kamar rana tana tahiya kamar wata yana tahiya kamar saurari da faduka suna kewayawa kamar jabbobi da tsuntsaye dukkaninsu gaba ɗaya suna tahiya a kan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kamar wanda Ubangiji ala ya ce a aɗa kulle shaidin halkaru ثم Allah Ta'ala Ya ba dukkan komai halittarsa ma'ana ya tare da komai sannan Allah ya shiryar da komai Allah ya ƙara duniya da baki ɗayansa da abin da cikin duniya na halitta da faluka da samai da ƙasa da baki ɗaya suna gudana da ƙaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsarawar Allah Ubangiji ta'ala shi ke ba su rauni kuma suna karɓar rauni Allah shi yasa Allah ya ba labarin cewa ina ma rana shi arada shay'an ay yaqula da ya fayakun idan Allah yana son samar da wani al'amari kawai sai Allah ta'ala ya ce kun fa yakun sai abin ya kasance kamar yadda ya tafi talita annabi Isa alaihi salam da mahaifiya ba da mahaifi ba a ƙarƙashin wannan kalma ta kun fa yakun suna shirya suna shuɗawa rana da wata da umarnin Allah da kuma tsarawar Allah tare da ubangiji subhanahu wani ala ke mantarta wannan da ta ke manta Allah da ala. da Allah ya ba da labari kullum ya gari da ajalin musamman kowanne yana tsayiya zuwa wani lokaci da aka ɗeba masa. Malaka ya ce wala ya alamu da shi'a ba san komai ba kuwa ina halittun ba da izinin Allah ta'ala ba da izinin Allah ta hanyar tsarin ta su da ya yi da umarnin da yake ba su a gare su da kuma abin da Allah ta'ala ya zo. za ka ba za su tsayi da son ba ko duk da tsari na wani da ba Allah ba magwayi mai girma saboda haka ne a wani ta'ala a saboda haka ne wani subhanahu wa ta'ala yake ba da labari na annabi ibrahim alaihi salam ana umri wa umri a shi da annabi ibrahim yake rabiyar da biyu yi wani ubangiji na shi ke kashewa shi ke rayawa shi wanga wanda yake mai tsaurin kai ne karkararre sai ce ma annabi ibrahim ana uwi wa umi ni ma ina kashewa ina rayawa قالوا له ابراهيم كان من الله ابراهيم في فإن الله ياتي بالشمس من المشرق in kai ma kana كما kuma رايا rayawa كما wanda Allah yake kashewa yana rayawa to ka tsaya ka jiya Allah yana zuwa da rana daga gaba ba a ci biya min al-mafi idan kai ma Allah ne to ka zo da rana daga yamma fabuli tallabi kafa sai wanda ya kafirta ya gigice saboda bai iya wani abin da aka nema haka wannan aiki ne na Allah kuma ya ce ban daga Allah kuma Allah madaukakin sarki shi kawai yake yawa da haka komai da izinin ubangiji ala yake tsayiya da san Allah subhanahu wa ta'ala malamai ce wal imani yin imani bi Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki kada lima ma kana min awwalin da'a Allah ya san abin da ya kasance na farkon lokaci farkon zamani Allah ya san abin da ya kasance wa ma lam yakun da abin da bai kasance ba wa ma huwa da abin da yake kasantacce a hasa'u a hasa'u a hasa'u Allah ta'ala ya kirkike shi wa adda wa adda Allah ya lissafe shi lissafawa ومن قال إنه يعلم ومن قال كون ديكي إنه لا يعلم إلا ما كان شاء الله بيزام سوما يبتي أبي ديكا سنشي وما هو كائن أبي ديكا سنشي فقد كفر بالله العظيم حقيقة يا كافر شيما الله سبحانه وتعالى من جمع da ɗaukaka shi Allah ta'ala ya san komai abin da yake kasance da wanda ma ba kasance ba duk gaba ne Allah ya san komai saboda haka jingina ma Allah na ƙasa wannan kafirci ne ingane daga cikin addinin musulunci bayan na al'imamul galba ya ci gaba yana cewa ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداقين ألا أو كثر ما بأوهين سيدا ولي ونشيني من بعد ما ترى وشاهدي عدل تشيدا نقلاد نعادل جوانا نزاس بعد شينا وصداقين كما سيئا عيني بايت يصداقين kalla autato shi sadakin nan ya yi kaɗan ko ya yi yawa ba ce ga abin da a iyakacin sadaki ba a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a hadisin sa ko ya tabbatar a hadisi daga cikin hadisan sa yi ma wani aure ko ba wani aure da ta kalma wani kuma annabi ya ce masa iltabis walau hatama min habibin ka je ka fido ko da zoben bakin karhe ne a ga zoben bakin karhe ko yau nawa yake ko yau ba wasu kudi gare shi ba sannan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da aure da soyayyen gari na alkama da za a ba suwa sannan da sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba wa wani auren wata akan ya koya mata karatun alkur'ani a wata ruwaya ya karanta shi ta aya da shi da haka kenan aure yana buƙatar waɗannan abubuwa idan ba a same su ba to aure ma babu shi dole na ya zama akwai wani wanda shine ci ga wannan aure wanda shine mai basuwa wa shahidai adlin a samu shaidatu juna adalci sharadi da mulki sharadi na uku a samu sadaki yana da yawa ko ya zama kaɗan A mallam ya له ولي duk wanda bai da duk wanda bai da yake wali mai jikinta kamar wanda ba ta da wanda an waliyinsa falsulfan waliyu malla waliyala shugaba ko sarki na musulunci shi an waliyin wanda bayi da waliyu sannan abu na hudu akwai siga siga da gida aure ba zai kudu ba sai an sami ita wannan siga da haka malam ya kawo mana a sha'anin aure ya kuma yi mana bayani game da aure wanda mun san cewa wannan dalili ne da alama akan musulunci ya kula da aure musulunci ya kula da aure matuƙar kulawa ya kuma ba aure mai muhimmanci wa idza tallaqa rajulun ra'ata talaqan idan mutum ya saki matarsa saki uku faƙada harumat a hakika ta haramta gare shi la ta illu hatta a zaujar gaiwa ba za ta halatta gare shi ba a sai ta zo ta aure wani miji wanda ba shi ba kuma ya zama aure ingantacce wanda an cika sharuɗa na musulunci ga wannan aure sannan kuma ya zama mai ya sadu da ita shi wanda ya aure ta ta idan har a aka yi haka an cika sharuɗa gaba ɗai kuma shi ya sami da ita ya rabu da ita to wannan da ya sake da suke uku oh, yana da dama amma in ba ya haka ba bai da dama wala ya yi musamman mummuni musulmi bai halatta jinin mutum musulmi ya shaɗu an la illallah da yake shaidun cewa ba a fi bauta da gaskiya sai Allah wa yashhadu anna muhammadar rasulullah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa Rasulullah, kuma ya shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne manzonsa illa bi hidda salafi sai da ɗayan abubuwa guda uku zina ba da insani ya yi zina bayan ya yi aure aure ingantacce an ɗaura masa aure kuma ya sami da matar sai su kuma gashi ya yi zina da shari'a ta ba da dama ga ainihin jininsa idan za a jere shi har zuwa ya mutu abu musaddin ko kuma na biyu wanda ya rinta ya zambilla yana musulmi kawai sai kadara ta dauke shi yau na cikin kayan shi ga ya halaka a murtattun ba da iman ko kuma wanda ya yi ta bayan dacin yana da imani da haka ga ƙa'idar musulunci idan mutum ya yi rinda za a kashe shi ne kawai au kasala nafsin wannan shi ne da biyu au kasala nafsan mu'mina ko ya kashe rayuwa ta wani mumini ya kashe wani bawan Allah mumini da yanzu shi ma lalle za a kashe shi bigai da haƙƙi kuma wanda da ya kashe babu wani haƙƙi wanda yake ya ba shi dama na ya kashe shi sa rai ne kawai ya kashe shi ba yi kusurdu bihi za a kashe sha, dalilin ya kashe wannan wa ma suwa zalika duk abin da ba wannan ba fa damul muslimi jinin mutum musulmi alal muslim ga dan wanda musulmi haramun jinin sa haram ne abadan har abada hatta ta kuma as-sa'a har sai ta tsaya bi ma'ana jinin mutum musulmi ya halatta ga ɗan uwa ne musulmi in ba da ɗayan waɗannan abubuwa guda uku da aka lissa ba wa kullu shay'in mimma awjaba Allahu alayhi dukkan wani abu da Allah ta'ala ya wajarta alfana'a cewa wannan abin zai kare yasna abin nan zai kare illal janna wannan illal jannata wannan wa aljanna ba ta karewa haka kuma wuta ba ta karewa amma duniya da muke cikinta za ta kare a rashe ta babu ta wal arsha wal kursi al arshin Allah baya karewa haka kursiyin Allah baya karewa wasu haka wannan tsawon da ake busa wal qalam da alƙalafin nan na ƙudura na Allah ta'ala wallahu da launi mako laisa yabna shay'un min hada abada waɗannan ba sa ƙarewa har abada waɗanda abubuwan da aka yi ba kama daga aljanna ba ta ƙarewa aka wuta ba ta ƙarewa al'arshi ma ba su karewa kursiyin Allah ba ya karewa asur wannan kafar da za a buza bai karewa haka alƙalamin kudura bai karewa lauyi mafus bai karewa da aka duwayin da abubuwa da aka gidan ya babu guda daga cikinsu da zai kare har abuna ثم يبعث الله على الأرض sannan Allah ya yi ta halittu alama a matahun alaihi yawon a akan abin da ya kashe su a kansa a ranar alkiyama za ka kira idan ka mutu a kan alheri za ka tashi kan alhairi idan ka mutu a kan mugunta za ka tashi kan mugunta za ka yi kokari yi iyakar kokarinka na ganin ka mutu a aiki aikata alheri don ka tashi a alhaini wayo ha sibon bi masha Allah ya nema mutane sabi da abin da ya so fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wasu suna gidan aljanna wasu kuma suna gidan wuta Allah tare mu da ita wa yaqulu lin nari lil yana ce ma sauran halittu mimman lam yukhlaq a waɗanda ba a ta su zan su zauna har abada ba za a ci wani lokaci da lokacin su zai cika ya kammala kuma ya ƙare wasu sai a ce musu tunu turaba su zama shirka kamar dabbobi ke nan kaga bayan an yi musu takayya Allah ta'ala zai ce musu tunu turaba ku zama asa ku zama turbaya da saɓanin ya hada waɗanda su za a mai da su kusa ba za a yi sakayya ne a tsakanin su da yan uwansu duk abin da ka aikata za a yi masa sakayya a kansa والإيمان بالقصاص يوم القيامة إيمان بالساقية أرانا القيامة بين القلب أتانع بالسوء كل دكة للسوء bani adam ƴaƴan annabi adam dole na ya zama mun imani cewa za a yi sakayya a tsakanin ƴaƴan annabi adam alaihi salam wa sibai wal والسباع والهوام حتى لذرة من zarra haka za a yi sakayya da ƙwari da namun daji da azzarra da azzarra duk za a yi sakayya hatta ya'khudha aka ya'khudha Allah Allah ya rika azza wa jalla takwayi mai girma le ba abin da sashi daga cikin su ba a kama sashen su da sashi ya aljanna ga wa'anda yake ma'abota aljanna min ahalin nar da wa'anda yake su kuma yan wuta ne wanda nar da waɗanda wuta ne janna daga cikin ma'abuta aljanna ma'ana wa'inda duk yan mutane za a daidai sa a yi da su wa'inda kuma Allah ya rubuta mun samun aljanna kuma za a kwashe su a tattara su a je aljanna da ruwa sai fadin Allah ta'ala ya tabbata fariqun fil jannati wa fariqun fis ولآل الجنة بعضهم من بعض يعني الجنة تاشر من تاشر ولآل النار أكا يوم بعض بعضهم من بعض بعضهم من بعض sashen su shi ma da sashi su nan tare da waɗanda yake halin su guda ta halittar su guda kuma ɗabi'ar su guda malam al-imam al-barbahari Allah ya shira ma ce wa ikhlasu da tsarkake aiki ya zama an yi shi saboda Allah ikhlasu al-amali lillah tsarkake aiki saboda Allah Allah ya kuna fi shirk kai ya zama akwai shirka a cikin aikin ba Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan liwajhihi Allah bai karɓa wani aiki in ba abinda aka yi saboda Allah ba ليس فيه شرك الله با عليها أتجزا وهذا أحد شرطي قبول الأمر وانا سيدي لك شرطة قدات نكر أيدي شرطي نبي المتابعة يدما كاي متابعة لسنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنة والعمل بالسنة لأيكي لسنة رمضان sallallahu alaihi aiki ya kasance muwafiqan ya dace li sunnati rasulillah da Allah sallallahu alaihi wa sallam fala yakunu fihi babu a cikin sa لأن الله لا يقبل saboda Allah zai karba abin aka aikata na bid'a bal Allah yana yin hukuma alaiha akan abin da aka yi na bid'a

kamar kura wacce aka shirke walau a tuba a tsaba nafsahu da mutum zai wahala da kansa fi amalin ala gaini muwafaqatin sunna ya yi aiki amma aikin nan bai dace da sunna ba kuma ya wahala fa innahu mardudun ma a kai masa da shi wala yuqbalu illa bi hadhaini kai. ba a karba aiki sai da sharuɗan nan guda biyu al-ikhlasu lillah aikinka ya zama yi shi saboda Allah wal musaba da rasul da biya da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka samu haka to shikenan aikinka ya samu cin nasara ya samu karbuwa wa bi qada'illah kuma da yadda da kaddarar Allah ana son kowane ma'adubi ya zama ya yadda da kaddara ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan akwai matakai guda hudu mataki na farko mataki ne na ilimi ma'anar wannan shine mutum ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani da ilimin na azan ya san komai gabanin zaɓonsa Ba wani abu da Allah bai sani shi ba wannan wato ainihin shi ne mataki na wato kankan da haka mataki na biyu kuma ya zama ta yi imani da cewa a a rubuta komai a cikin launin mafus a rubuta a cikin launin mafus gabanin samuwar abin kamar da Allah ta'ala yake ma azaba min musibati fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika wallahi yasir ma azaba min musibati ba wani abu da zai samuwa na musiba bil ardi a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko a cikin rayukan ku illa fi kitabin wa ci a rubuta shi a cikin littafi na launin maqul min qabla an nabra'aha gabanin Allah ta'ala ya dalilta wannan abin da ya faru inna dalika ala Allah wannan mai sauki ne a wurin Allah mataki na uku shine al-imanu bi anna Allah arada wa sha'a hadhihi al kai imanin da cewa Allah ya yi nuni ya zo samar da waɗannan halittu da ka kafirci da imani da'a da sabo da ka ga akwai abubuwa da dama ko ne guda daga cikinsu yana da kishiya na ɗaya akwai kafirci kishiyarsa imani akwai ɗa'a kishiyarsa sabon Allah akwai biyayya kishiyarsa fasilci akwai alkhairi kishiyar alhairi shari da dukkan waɗannan Allah ne su bahana wa ta halayen su kuma ya kasar kasantuwarsu don haka babu abu da zai faru a cikin mulkin Allah wanda shi Allah baya ne da amma kuma Allah ta'ala shi yi kafirci shi yi kafirai amma kuma ya tabbatar a cikin Qur'ani bai da da kafircin ba wala yarda li ibadi yusuf bai da da kafirci ba ga bayinsa mataki na hudu alhalku kai iman da cewa ta littawa wal ijaz da samarwa wa kullu shay da dukkan komai ya dusu sallahu khaliquhu ka tabbata cewa Allah ta'ala duk abin da ya samu Allah ne ta'ala ya talinta shi wa afalul ibadi ma alaqatan lillah ayyukan bayi imana kuma matsayin talibe ne shi da abin da bawa zai aikata Allah ta'ala ya kaddara ga duk abin da za ka aikata idan ka samu alheri ka gode ma Allah idan ka samu sun haka kada rasa zargi kowa in ba karka ba shi yasa Allah ta'ala yake Allah wa qalu kullu shay Allah shi ya halitta dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah mai wakilci ne ga dukkan komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halitta ku da abin da kuke aikatawa da aikin ku da ku gaba ɗai Allah ne hala ya ta ku san sha Allah hannu wa hala. saboda lokaci na ya kamata mu dakata za mu tashi daidai gabar da malam al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yace wa sabra ala hukmillah wannan gaba za mu tashi a darasin na goma sha bakwai idan Allah ya kaddara muna roƙon Allah ta'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu zama da mu ɗaya da shi abin da aka karanta a kan daidai Allah ya ba mu lada kure mu kuma muna roƙon ubangiji ta'ala ya yaye mana Allah ya sha yi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأمرك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك